Balle yara a karkara ce inda mafi yawa kiwo ne aka sama gaba. Yawan dabbobin da ke akwai sun kimanci 56,226 shimfiɗar shekara ta 2017. da ya shafi ciyarwa na kiwatarwa a jimilce ana bisa yanayi mai kyau a faɗin shimfiɗar gundumar baki ɗaya. Ciyar da dabbobin yara ta yi ne ga ciyawar daji da ciyawa mai fita bakin tafkin dalol da kuma kakka kakkaɓin da ake samu cikin gonakai sai dai kuma kakkaɓin na gonakai ya soma ragewa kewayen garuruwan da ke bakin gulbin dalol fannin lahiyar dabbobi nan ma a jimilce ba wani cikas wajen guraben ruwa gundumar mu ba ta da matsala na ban ruwan dabbobi ban ruwan ana yin shi ne bisa riyoji tabkuna da bisa kan furaj ba tare da wata matsala ba illa can sama saman inda samun ruwan ya soma ganin karamci fannin kai da kawuwar dabbobi bisa shimfiɗar gonakai ne ake tattara su inda suke cin kakabin albarkar noman da aka girbe baya ga bayan haka akwai dusar alkama a cikin dukkan kasuwannin gundumar ma'aikatar gidan gona a yanzu haka ma muna da ajiyar ton hamsin na dusar alkama da ton ishirin na kuli-kuli wanda gwamnati da abokan hulɗa suka bayar. A fannin cututtuka ba mu fuskantar matsala ko da yake mun fuskanci wata bullar cuta a cikin garin Izawitan. Mun ɗauki matakan da suka dace inda muka keɓe dabbobin da suka kamu muka kuma gudanar da shaushawa kewayen shimfiɗar da ke fuskantar matsalar. Wasu dabbobi ne da wani furoje da ke kawo tallafi a cikin gundumar ya shigo da su ne suka kawo wannan cuta. A yanzu haka dai muna cikin murkushe lamarin. Tuni mun shiga gudanar da shaushawa a dukkan garuruwan da aka kai ire-iren wa'annan dabbobi. A fannin kasuwancin dabbobi, gundumar Balla Yara na da babbar kasuwa ta saida dabbobi da aka gina mai faɗin murabbaɗin eka uku kan tallafin iyomuwa. Idan aka mizanta rahoton bara da na bana bayanan suna bisa jeri guda. Babin farashi na dabba guda farashin ya ɗan hau idan aka mizanta shi da farashi na bara a daidai wanga lokaci. Fannin riba ana iya cewa makyaya suna cin moriya bisa kowace kalar dabba.